Sashen Hausa na Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. fiye da kilogram 500 na tabar aka kama a gaya a cikin wani jirgin kwale a ƙarƙashin jagorancin jami'an burgal na ruwa akwai mu da ƙarin bayani ruwan sama da aka samu sun rutsa da mutane a yankin talabiri kusan mutane dubu uku matsalar ta shafa a karamar hukumar dan candu cikin jihar kwalo a cikin shirmu na musamman za mu je da ku a maraɗin da za mu kawo muku batun gulbin maraɗi da ke fuskantar matsalar mamayar kasa gulbin da ke ɗauko ruwa daga najeriya kuma ya ratsa yankin. Tuma da yanzu ga naku daki daki cikin daren talata zuwa laraba jami'an burgal na ruwa na gaya sun kama birgin wiwi 560 kwayar eh, tana cikin buhu da wani mai jirgin ruwa yake son ya ratsa da ita zuwa wata ƙasa makwabciya an kesta kwayar zuwa kilogram 540 a dijon shef basiru guzaye kwamandan jami'an birgal na jandarma na gaya da ƙarin bayani a cikin rahoton fadal alu. Kayan da kuke gani kamu ne da jami'an tsaronmu suka yi jiya wajen karfe bakwai da rabi na yamma. Daidai lokacin da suke haramar sallar magariba. Wani mai kwalokwalo ya fito daga wata ƙasa makwabciya zai isa wata ƙasa. Ya yi amfani da lokacin da jami'an tsaron suke sallah don ya ƙetara sai rana ta ɓacin. Ɗaya daga cikin jami'an ya lura da shi don su samu wucewar kashe injin kwalokwalon suke don kar su ji ƙarar injin. Da jami'in ya lura sai jami'an namu namu suka da jirgin nasu don su isa su ga komi ke wakana da waɗanda ke cikin kwale-kwalen suka lura da jami'an tsaron sun dunkaro su sai suka bar kwale-kwalen suka shige dajin gumbi dare ya soma shiga to sai jami'an suka binciki kwale-kwalen suka ga kwayar wiwi buhu bakwai kowane a cikinsa akwai birgi tamanin inda suka samu jimillar birgi ɗari biyar da sittin wanda a jimilce yake kilo ɗari hudu da saba'in da ɗaya Kusan mutane dubu uku suka fada cikin matsala dalilin ambaliyar ruwa bayan ruwan sama da aka samu kamar da bakin kwarya a farkon mako a cikin ƙauyuka hudu na karamar hukumar karkara ta dogon ta dan candu jihar kwalo a yankin tilaberi a cewar hukumomin wurin gidaje da dama da gonaki ruwa suka lalata basiru musa haruna magajin garin dan candu a cikin rahoton hassan mummuni. Da farko dai wannan barnar ta shafi garuruwa hudu a cikin waɗannan garuruwa ɗakuna sun faɗi ruwan sun yi barna da yawa sannan kuma sun ci gonaki. Idan aka lissafa waɗannan garuruwa hudu ya kai ɗakuna 316 da abin ya shafa. Mutane da dama ne suka kasance ba su da wurin zama. Wajen mutum 2,819 ne. Garbai Tombo mutane 385 inda ɗakuna 61 suka faɗi, magidanta 69 ne suka rasa mazauninsu. Kida basga magidanta 66 ne da yaransu suka rasa mazauni. Ɗakuna 72 suka faɗi. Sai kuma Gogaize magidanta 136 suka rasa mazauninsu. Ɗakuna 186 suka faɗi a Gogaize. Halin kamfan damina a yankin Doso na bisa hanya mai kyau a wannan shekara duk da hare-haren kwari cikin jauhin Gaya da Duci. Muhammad Salisu Bawa, daraktan noma na yankin Doso a cikin rahoton na Hadiza San. garuruwa wanda ke gare mu uku, gaba su suka yi shifka mun samu wanda suka yi shifka da baya su ne garuruwa cikin departamentin dogon duci da departamentin loga da departamentin boboi wajen gari kusan biyu suka yi shifka karshe a halin yanzu muna da garuruwa ma wanda suka yanke hatsi amma kuma muna da hatsi wanda yake na ya hoshe su suka yawa a halin yanzu abin da ya shahi kamar wajen kwari samu ɓallar kwara ta fara kyankyasa can cikin ɗan katsi tsari da dogon kirya nan nake ganin kuma an samu an ciwo kanta to an samu kuma matsalar can cikin ga yakin nan inda mm, hatsi ya fara binini nan ma aka samu matsalar kwari wannan masu shan huran hatsi ruwa ya kai har zuwa sha biyar ga watan tara muna tsammanin a samu ran kashi saba'in da bakwai cikin ɗari damuna inda za ta yi kyau sannan kuma ban za a samu inda za ta samu dan cikas kaɗan wajen kashi goma sha shida makon farko na watan agusta ya samu ci gaban damuna cikin jihar difa wato shine sakamakon da ya biyo bayan binciken cibiyar noma ta jihar isufu alassan daraktan noma na yankin difa a cikin rahoton gidi abdurrahman a cikin wannan wata na warko na August mun samu bangaren shukoki yadda suke tahiya akan harkar hatsi cikin kashi 100 muna da kashi 7 hatsi ya fara tasowa muna da kashi 64 wanda kamar hatsi ya dan taso kadan kuma hallo muna da kashi 21 wanda shi ya fara yin ganye hallo muna da kamar kashi 8 wanda a cikin 100 su mara hawan kara kuma hallo akwai bangaren su ma shukoki na kamar wake da mujiya su ma dai a cikinsa ne akwai inda muke da kaman kashi cikin 123 ishirin da uku wanda shi ma dai shibka ta wake ta dan taso ƙasa eh, muna daga kashi eh, saba'in da biyar wanda waken ya dan taso ya huto ya dan warware kaɗan muna da kashi ishirin da biyu wanda shi ma waken ya samu ya fara yaɗo ita ku gujiya muna da kamar cikin 100 kashi goma sha biyar wanda shi kuma ya dan huto daga ƙasa A Tilaberi mamayar ƙasa cikin kogin Isa na kasancewa wata barazana a yau ga sufurin ruwa da kuma kamun kifi ayyukan da ke taimakawa al'umma. Matsal da ke tada hankalin Sita Saidu shugaban masuntan birnin Tilaberi a cikin rahoton Habibu Garba. Gaskiya mu ne abin ya fi shafa saboda kullum mu ne ke bisa kogi yanzu haka muna son mu je yalwani da garuruwan da ke zagaye amma abu ne da bai yiwa saboda kwale-kwale bai iya tafiya ƙasa ta mamaye kogin ya yi shekara shida da muke fama da wannan yanayi mun buƙaci mary su samu mana katafila da za ta yashe mana ƙasar da ta mamaye kogin domin mu samu mu huce saboda idan ruwa suna kwarara muna iya tafiya ko ina da kwale-kwale wannan abun ya kawo muna matsala saboda ta hanyar wannan kwale-kwale ne muke samu muna son mary ta dafa mana idan suka yashe mana tsakanin tilaberi da yalwani to wannan ruwan za su ci gaba da gudana har zuwa wata shekara mai zuwa ta yi yeka domin dafa ma mataki na biyu na dawowar waɗanda suka ƙaura daga matsugunansu na cikin gida a cibiyar kiwon lafiya ta yankin difa ta samu wani taimako na magunguna daga ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya oms a cewar mai watsa labaru na drsp wannan tallafi ya zo a lokaci kuma zai taimaka wajen biyan buƙatun al'ummomi eli hagar na cibiyar kiwon lafiya ta yankin difa a cikin rahoton gidi abdurrahman magunguna ne wanda suka shahi mutane wanda suka tashi daga garurukansu dalilin rashin tsaro yanzu kuma za su koma su nan a jiha an yi tambaya in suka koma ana bukata kiwon lafiyar su kina ana bukatar magunguna ana bukata kayan aiki to dangance da wannan ne kungiyar nan ta majalisar ɗinkin duniya da ke cewa oms ta jikirar wannan ta kama mana agajin magunguna da kayan aiki wanda suka shahi likitoci wajen guda shida garurukan wani mutane za su koma ya shahi wannan yankuna na wa'an likitocin kuma akwai santar mayar amfan na jihar difa da yake ita da abin da ya gagara daga likita daga ko ina na ake kawo har ma ciki wa'annan shidan ina za su kawo wa kenan dama wannan kungiyar ta saba mana irin wannan taimakon kuma yanzu wani ba na karshe bane wani ke tsammani Kafa wata tashar jibge kaya ta ƙasa da ke haɗa arewaci da kuma kudancin Afirka domin ci gaban tattalin arziki shine manufar wata ziyara aiki ta hukumomin yankin Agadas a birnin Misrata na Libya. Abdurrahman Turawa magajin garin Agadas a cikin rahoton Anise Karim. lemobile se dalilin shine kayan da za a ɗauko daga tashar jibge kaya na misirata a kawo su a birnin agadas tsari ne mai mahimmanci da zai ba da damar ƙara kuzarin faɗaɗa kasuwanci tsakanin arewaci da gusuncin afirka agadas sarari ne mai turbar magama shiga da wucewar dukkan kayayyaki ya zan wanda suka fito daga turai ne ko wasu ƙasashen larabawa su iso yankin afirka ta gusum wannan damar muna iya damkarta mu ga yanda bisa ƙa'ida za mu amuntar sharuɗan ta fuskar jiha za mu gaggautawa domin mu samu ingantar da wannan damar. Mun samu fahimtar masu ruwa tsaki ga lamarin sauran kammalawar da za a yi a fuskar magabatan koli na bangarorin kasashen biyu. Ranar ƙasa da ƙasa ta taimakon jin kai ana bikinta a kowace ranar 19 ga watan Agusta a wannan shekara taken shine duk ƙauye guda albarkacin ranar a Nijar an yi ƙwallon ƙafar mata a nan ya mai wasan da ya haɗa mata na ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙetare da na cikin gida. Louis Oben jami'ar aikin jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar a cikin rahoton Rakiya Arimi. Zan ce wani lokacin ba a ma cewa na agaji ne filin wasan kwallon kafa ne. Ana buga kwallon kafa sosai kuma yadda ya kamata. Sun burge mu sosai matan nan. Sun nuna kokari da kuzari. A lura cewa aiki ne na haɗin kai kuma ina ganin shine hulɗar da ONG FAD da ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da su OSHA da ƙungiyoyin agaji duka tare suke son su yi. Idan ana ayyukan agaji aiki ne na haɗin gwiwa wanda a ciki ya ƙunshi kuma da al'ummomi da hukumomi akan gaba kamar yadda ta faɗa taken ƙauye Sokotum ne kuma take ne da ya dace musamman ma a wannan mawuyancin lokacin a ƙasar Nijar muna tare. Ranar goma sha biyar ga watan Agusta matasa alkalan wasa na yankunan Nijar suka samu horo da kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa ta shirya. Wannan horo ya samu taimakon babban kwamitin alkalai na Finifoto kuma yana da manufar kara kwarewar matasa alkalai game da dokokin ƙwallon ƙafa. ta wani bangare kuma bisa shirye-shiryen takaɗe da rairaye na shan ƙungiyar mena na birnin wagadugu inda za ta kicere ni a wasan sada zumunta da talon na burkina faso a ranakun 18 da 23 ga watan agusta. wato sai rahotonmu na musamman manoma na cikin kwaran gulbin maraɗi na sa ido game da batun bacewar gulbin a cewar Alhaji Garba Nyandu wani manomi shekarar bara waɗannan manoma sun yi fama da ambaliyar ruwa dalilin bacewar gulbin da ta janyo barna sosai a cewar Alhaji Garba Nyandu aikin kwashe rayi ya wajaba a gare su a cikin rahoton Muhammad Mamman. Gulbin koda ya zo bisa hanyarsa yake bi. bai yin ambaliya amma ba mu sani ba abin da ke wakana a wancan bangaren na mu. don wani bin su ne idan suka yi gwalfa suka zubo ruwan yake malala ya shigo mu kuma ya mana banna Ambaliyar ruwan da aka samu bara wani tsarin proje sun yunkurin yashe kasar kogin. Shin ko sun yi aikin? Fusa'ar yin yashan har yanzu tsarin nan sai dai ba a yi yashen ba. Amma muna sa rai dangance da alkawuran da masu hannu da shuni suka ɗaukawa gwamnati. Don haka muna sa sosai na ganin bayan wucewar damana za a yi ayyukan domin a kyautata wannan al'amari. Mamayar rairan gulbi wane tasiri ya haddasa ga nomanku? Mamayar rairai har kulliyomin lamari ne maras kyau don yana kasar duk wata halittar itace da ma ayyukan noman ranin da ake. Duk abin da aka shuka zai lalace dalilin da ya sa kenan ai mutane suka yi tayin tarurruka da dama game da tuntuɓar gwamnati domin a ɗau matakai na ganin an tsirar da duk ababuwan da ke shimfiɗar wurin an ji kokon namu muna sa rai kuma har yanzu da za a yi wani abu a kai amma a yanzu dai ba a yi yashan ba don ku samu ci gaba da ayyukanku a da sai an yashe gulbin waje ba mana don ko bukata ce mai fa'ida ganin kowa ya lura da tabbas an mamayar rairan ya ci gaba tamkar haɗari ne ma ga makomar gurbin kansa wajibi ne ya zan mutane sun kasance kan bakar sa ido don a yi wani tanadi gyaran kyautatawa ga wannan magudanar gurbin don mutane da dama ke amfano da shi kuna da yawa waɗanda kuke aiki a zagayen wannan gulbin? Anya ba zan iya kiyasa adadin ba, don ko har zuwa ɗan isa wuce tsibiri mutane na ayyuka a gabarsa. Kuma an gulbin nan ya zo mahimmancin bai da iyaka. ga al'umma ko da sayan kayan ɗanye ne wajen makwabta ai gara a gida bata ce idan aka yi sake aka bar irin wannan damar mai mahimmanci da allah cikin ikonsa ya ba To ina gani duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan studio Kalangu yanzu barin hada ko da Hasimi Guruza wanda zai gabatar muku da labaru da harshen zamananci a huta lafiya. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko'ina a faɗin ƙasar Nijar. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaɓen halce da kike so.